A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu zantawa da wata mace kallabi tsakanin rauna wato Jamila Ado mai wuka wacce aka fi sani da autar mawaka wacce ta shafe shekaru tara tana harkar waka ga yadda hiram ta kasance da ita. Lokacin ina makarantar Islamiyya akwai waƙoƙi da ake na irin maulidi to a lokacin tun daga nan nake son harkar waka ina yi a da baki ko a cikin aji a tashe ni a ci in rera waka in yi waƙoƙi sannan ina jin irin waƙoƙi na mawaka da irin kamar dai waɗanda nake son waƙoƙin su da kuma ina kallon fim din indiya wani zuba ina ji suna waka sai irin ga dan bi dai da sunan dai da dama dai to anan na samu hanyar da naga ina sha'awar yin harkar waka kamar shekaru nawa kenan da fara harkar waka fara waka tun ina JS3 to waƙoƙin wani iri kike yi na biki kike yi ko ko na siyasa ina yin waƙoƙin siyasa sosai ana bani waƙoƙi da dama ma na yau gwamnoni waka sannan ina yin waƙoƙin biki sannan ina waƙoƙin gada da wakar fim za wani zai kira ne ya ce ina son in yi waka da ke to a wakan nan kaza ina yin wakoki sannan kuma ina yin wakokin biki da na siyasa da na fim a ah, kin ce kina na gada mm. yanzu mai sauraro wace waka ce idan kika yi mai sauraro zai ce eh na san na san wannan wakar eh akwai wata waka ta da aka fi sani na da ita ga Jamila Ado a yare iye na nayi ana yi a yare iye na naye karya karya mata ku zo ku dan taka rawa a gargajuwai kallar shigar kalar burgewa shaɓale bale ga jamila mai wuka na taho da baitukan gaɗa. ta wani waka a fim aka sa ta koko kawai ta fita ne haka a gari eh a fim za a sa ta za su amfani da ita ba a riga an sa ba tukunna ba to idan kina waka a wani yanayi kike tsintan kai wala idan zan yi waka ina cikin farin ciki saboda wani zubin ma ina daura waka ina karkada kaina domin me ina sa waka tana bukatar nutsuwa a lokacin da ake daukan ka gaba ɗaya hankalinka yana tunanin abin da zaka faɗi a cikin wakar a wani lokaci kika fi samun basirar yin waka eh lokacin na fi samun basirar yin waka kamar in ina cikin farin ciki kawai idan ma na rasa me ke min daɗi sai ki kawai ina kare waka da baki kina kawai nan sai in ɗauko waya in ce barin in ɗan yi rikodin saboda kakkarin ya ɓace mini wani zubin kuma idan na ga ko wata irin wani abu na gani a fim ko kuma dai wani abu da ya kama haka sai in ce kai wannan abun fa zai yi ma'ana kamar da waka bar dai in rubuta shi maganin to a hakan sai in yi rikodin a waya ko in rubuta karin wakar sai in je in kai ai mini kiɗa. yanzu idan muka yi miki tsiye zaki iya rera dandalin voa waka. Ga rediyon matasa kowa ma yana saurare al'umma ko ina duk rediyon nan suna ƙauna. A gaida autar mawaƙa. A fannin tsegumi kuwa, shugaban hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano Ismaila Afakallahu ya ce fina-finan Indiya da ake fassara su zuwa harshen Hausa ba sa bisa ka'ida. Tamkar satar fasaha ce, shugaban ya ce hukumarsa ba za ta sake amincewa da duk wani fim da aka fassara daga Indiya ko Amurka da sauran harsuna ba sai ta tabbatar da cewa waɗanda suka fassara su sun bi ka'idoji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.